masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 2531 da kuma mita 41 ana kuma iya kama mu kamar yadda aka saba a birnin yamai na jamhuriyar nijar a voa africa kan mita 200.5 zangon fm sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya fm za kuma iya bin mu kamar yadda aka saba a shafinmu na facebook live ko kuma a fada yanar gizo a voa hausa hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaji, Safina Tisa da Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro yau Alhamis 16 ga watan Fabrairun shekarar 2017 mun saba magana ne akan harkar lafiya inda yau za mu dubi yadda wasu ke fitowa suke cewa sun samu maganin waraka daga cututtukan da ba sa jin magani. Wanda ko a kwanan nan sai da shugaban jami'ar dabarun noma ta Michael Okpara Professor Francis ya ce sun gano maganin cutar HIV mai karya garkuwar jikin ɗan adam. Wanda kuma gwamnati a ƙoƙarinta na hana irin waɗannan shaci faɗi take ƙoƙarin taka musu birki game da wannan bincike na birin-birin to amma kuma wasu na ganin cewa kila gwamnati na dakile irin waɗannan ne ko kuma waɗannan mutane domin ganin cewa ba su samu maganin cutar ba kamar yadda wasu ke zargi to me shugaban hukumar yaƙi da hiv a najeriya zai ce a yanzu ma da ake magana wato akwai masu gwaje-gwaje da yawa da suke ta aiki akan vaccine na hiv inda a ce ba a son a yi maganin cutar nan ai da ba za a ci gaba da kashe kuɗi ba ana neman vaccine wato rigakafi kenan na magani wanda zai iya warkar da magani akwai akwai jami'o'i da yawa a duniya da suke ta kashe uban kuɗi akan wannan abu kuma har yau ba a ci nasara ba akan samun maganin da zai warkar da wannan sannan kuma amsoshin da kuka aiko mana akan tambayar da muka muku a shafin facebook da twitter na nan tafe sannan za mu buɗe layinmu a lambar mu ta alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar don jin koya kuke kallon wannan lamarin To tambayar da muka muku a shafin na Facebook da Twitter ita ce shin kuna ganin ɗabi'ar mu ta sha yanzu maganin yanzu tana taimakawa wajen samun mutane da ke fitowa suna faɗa cewa sun samu wasu magungunan wasu manyan cututtuka da aka kasa gano su a kimiyya a duniya? Sakon farko daga Mahmud Isa Yola ya ce babu shakka hakan yana kawo masu maganin ƙarya. Idan muka lura al'adar tamu ko in ce hali da muka kakkaba mu kanmu kuma aka san mu da shi cewa mu a kullum mun fi so abu da gaggawa. Ina magana akan mu al'ummar Afirka. wannan kuma ya sa ake samun masu damfara a fannin kuɗi masu siyasar karya a fannin siyasa masu maganin karya a fannin kiwon lafiya to amma wannan ba hujja ba ce ga mutane don muna son gaggawa a cutar da mu ita kiwon lafiya na ɗaya daga cikin manyan abubuwa da ɗan adam bai wasa da su saboda haka masu maganin karya suke da kaso casa'in cikin laifi sai amina adamu malam madori ya ce ina yau da gobe aisha yanzu magani yanzu ba zai kai ka ga nasara ba komai sai an bi a hankali ku tashi lafiya. Sumali Yusuf ya ce yau da gobe shirin matasa ya kamata a gane ba karamin wahala gare shi ba a ce an samu wani magani a ce sha yanzu magani yanzu mu fahimta sosai. Sai Ibrahim Iro Madaki Awe ya ce Maryam Bugaji da sauran abokan aiki tabbas wannan ɗabi'ar muke nan Da yawa za ka ga jama'a sun je asibitoci an ɗora su akan wasu magunguna amma da zarar sun samu wani ko na gargajiya sai kawai su fara aiki da shi wai don sha yanzu waraka yanzu. Wani sa'i sai ka ga garin neman gira an rasa ido wani sa'i kuma sai a dace. Abdulsalam mai walda bam ya ce salam yau da gobe hakika wannan matsala ce da ta addabi 'yan Najeriya gaba daya. Matukar ba a fidda irin wannan ba a zukatan mutane to fa za a dade ana shan wahala a tashi lafiya filin yau da gobe. Sai Muhammad Haruna Sa'idawa Gashuwa ya ce salam yau da gobe hakika wannan ɗabi'ar tana taimakawa wajen gano magungunan cututtukan da ba a san maganin su ba. Sai dai a hannu ɗaya kuma ya kamata mu lura irin magungunan da muke amfani da su. Mahmud Salihu Kaura na Moda ya ce hakika wannan na daga cikin abubuwan da ke jefa wasunmu a cikin komar 'yan damfara inda zaka ga gaggawa tana tasiri sosai a cikin harkokinmu na yau da kullum wanda hakan ke taimaka ma masu damfara damar cin karansu babu babbaka. mance cewa gaggawa tana daga cikin ayyukan shaidan da fatan Allah ya sa mu fahimci illa yin haka mu kuma gyara. sai shehu adamu rijau ya ce eh za mu iya cewa wannan ɗabi'ar ta son sha yanzu magani yanzu na da nasaba da hakan sai dai kuma fa babu wata cuta a wannan duniya da bata da magani in ban da mutuwa domin ubangiji ya faɗa cewa bai saukar da cuta ba sai da ya saukar da maganinta saboda haka matukar mutum ya yi haƙuri ya bi ka'idojin shan magani to tabbas sai samu waraka da izinin ubangiji Allah Ubangiji dai ba marasa lafiya lafiya masu lafiyar kuma ya kara masu alfarmar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Mhm. Sai Zaharaddin Umar Abdullahi Bici ya ce salam yau da gobe ni gani na wannan babban kuskure ne saboda cuta ke shigar saboda cuta ke shigar mutum farar daya amma waraka a hankali take zuwa saboda haka jama'a mu hattara da amfani da magungunan ƙarya na bogi na masu sha yanzu a warke nan take idan kunne ya ji to jiki ya tsira. sai abubakar rufa'i fulani ya ce ko da yake duk ciwon da allah ya kago to akwai maganinsa amma a gaskiya ni fa bana yarda haka kawai mutum ya ce min ai yana da maganin kanjamau ko wani ciwo in yarda da shi misali a nan kasar niger shekarar da ta wuce an samu annobar dan sankarau a niger maimakon idan mutum ya gane yana da ciwon ya garzaya asibiti da sauri kawai sai aka dingi zuwa wajen bokaye da masu maganin gargajiya kamin ka ce kwabo ciwon yana ta laƙumi rayukan mutane sai isyaku hamza gogori ya ce assalamu alaikum filin yau da gobe hakika ɗabi'ar mu ta sha yanzu magani yanzu ba ta taimakawa wajen warkewar cututtuka sannan kuma tana kawo karuwar masu sai da magungunan karya. sai ibnu abdallah bojude allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce allah sarki ni fa da yawa daga masu tallan magani a kasuwa ban yi da ingancin magungunan su ba matukar maganin gargajiya ne to na karɓa daga wanda na san shi ko kuma mahaifina ya bani da kanshi Usman Umar Nu'man ya ce yau da gobe ni dai ban taba ganin wadda aka ba shi magani nan take warke ba. Ai ciwo shi ke shiga lokaci ɗaya amma sauƙi sai a hankali. sai yan baban yusra gusau ya ce assalamu alaikum yau da gobe kwarai kuwa sha yanzu magani yanzu yana taka babban rawa duba da yadda masu sayar da magungunan gargajiya ke ikirarin magani guda yana warke ciwar wuka sama da goma To sai mu leƙa shafinmu na Twitter at Anas SYN ya ce salam yau da gobe a gaskiya bana tunanin hakan yana da nasaba da samun maganin wata cuta da aka rasa gano maganinta. Sai Adkeri Turare ya ce a gaskiya wannan mataki yana taimakawa sosai ganin yadda jama'a suke sanin magungunan da suka dace da su. Sai daga karshe at Bakira Daurawan ya ce yau da gobe kenan shaye-shaye magunguna cikin gaggawa yana kawo koma baya. To mu gode a ci gaba da turo mana da sakonni. Maryam ta tattauna da shugaban hukumar yaƙi da cutar HIV mai karya karkuwar jiki a Najeriya, wato Dr. Sani Aliyu, inda ta fara da tambayar sa kamar haka. Wani farfesa a jami'ar uh, Michael Opara ya yi sanarwar ya yi nasarar samun maganin gamawa da uh, cutar AIDS gaba ɗaya. Me yasa kuma kuka karyata shi? wato wannan magana da ya yi a gaskiya ba ta da tushe dalilin da ya sa nake ba ta da tushe mun duba mun ga abin da ya rubuta a takardun da ya wallafa hmm. da maganganun da ya yi a jarida ba wai muna cewa ba ma son a samu maganin kanjamau eh, ba ne a mun fi kowa son ma a samu maganin hiv to amma yadda ya bi da wannan tsarin na samun maganin shi kansa akwai matsaloli sosai a ciki na farko mm. bai bi ka'idojin da aka saka a ƙasa ba domin tabbatar da ciwon magani yana aiki wato kamar yanzu in kana da ciwon kai dalilin da ya sa za ka iya zuwa ka sai maganin panadol ka sha kuma ka yi imanin cewa za ka samu sauƙi ga wannan ciwon kan dalilin saboda an sa wannan maganin ne an saka shi cikin wato an biyo wa'insu ka'idoji da ya tabbatar cewar yana aiki Um, shi wannan malamin da ya yi wannan um, bayani da ya ce ya samu maganin hiv da muka duba ba wani wannan tushe a kai saboda na farko ya ce idan kwayar cutar babu ita a cikin jini mutum ya warke kenan ba haka bane wato abin da muke kira virological suppression saboda ko wayannan magungunan da muke ba da su na ciwon HIV idan aka sha su ita kanta wannan virus din ai ba a samun ta a cikin jini amma a lokacin da mutum ya daina shan maganin cutar za ta dawo ka ce ba a samun ta a jini to ina ke samun ta ne ita yawwa so abin da ake kira virological suppression wato gwajin da muke yi a jini mm. virus din ba a samun ta da yawa yanda ta din yake ana ce masa wannan viral load mm. wato yana zuwa ƙasa da Eh, wannan kwayoyi hamsin a cikin mil na jini to inda ya kai wannan sai a ce virological suppression amma ba wai yana nufin cewar mutum ya warke ba kenan to babban matsala ma ga wannan eh, ɗin da ya yi ga wato gwaje-gwajen da ya yi banda cewar bai bi ka'idoji ba ya karya doka na mm. biyu ya ce akwai wannan eh, marasa lafiyar da aka yi musu test na hiv da test ɗin ya fito wato negative wato babu babu cutar alhali test ɗin da ake yi yana duba antibody ne abin ake kira igg to ko ka warke da wannan cutar igg ɗin na yana nan kamar in kai in kai kyanda ne in kai kyanda muka yi maka measles igg eh, eh, zai ci gaba da zama positive in kana da cutar hepatitis c wanda akwai maganin da yake warkar da ita gaba ɗaya amma wannan antibody test ɗin zai ci gaba da zama positive so ya nuna cewar wato shi malamin bai ma san ka'idojin yadda ake um, wani ka'idojin cutar kanta ba wato bai da basis bai da basis bisan basics in hiv science ba mm. and mu abin da yake damun shine masu wannan cutar da suke shan maganin yanzu maganin da aka tabbatar suna aiki za iya za su iya tsaye da za su iya tsaye da shan magani yanzu ya zama na ciwon ya zama lahani a gare su mm. saboda cutar nan da suke da ta HIV in dai sun sha maganin da yanzu mun tabbatar yana aiki za su iya yin duk wani abubuwan ga kuma suna yawo a gari mutane suna yawo a gari suna shan magani suna iya yin abubuwan da ya kamata na yau da gobe lafiyar su kalau mm. amma lokaci guda ka fito ka ce wai ka samu maganin da zai warkar da eh, cutar HIV kuma baka da tushe a kai hmm? amma akwai waɗanda suke ganin kamar uh, akwai ana karaita irin waɗannan mutane da suka fito da maganin cututtuka da babu maganin shi ana wai karyata su ne ana ga kamar ana samun kuɗi ta ire-iren cututtuka ne shi yasa ba a so an ce uh, an samu ingantaccen magani da za a ce ya gama da cutan gabaki ɗaya haka ne a ko kaɗan ko kaɗan maryam ai a yanzu ma da ake magana wato akwai masu gwaje-gwaje da yawa da suke ta aiki akan vaccine na hiv inda a ce ba a son a yi maganin cutar nan ai da ba za a ci gaba da kashe kuɗi ba ana neman vaccine wato ah, rigakafi kenan na magani wanda zai iya warkar da magani akwai jami'o'i da yawa a duniya da suke ta kashe uban kuɗi akan wani abu kuma har yau ba a ci nasara ba akan samun maganin da zai warkar da wannan da zai zama na cewar ka sha ka warke gaba da but insha Allah a yanzu kokarin da ake ai kokarin da ake kenan amma mu abin da muke cewa wato in dai kai ka nuna cewa wato kai scientist ne wato masu gwaje-gwajen science ko hmm. to ka tsaya kan ka'ida idan kuma kai ba scientist bane in kai malamin gargajiya ne shi kenan ka je ka fi malamin gargajiya amma kada ka fito ka nuna cewar kai scientist ne amma kuma ba ka son ka bi ka'idojin da aka saka akan cewar maganin maganin wato modern medicine Mm. ya kasance yana aiki so shi yasa mu yanzu fitowar da muka yi abinda ake cewa wato public duty mu mun yi namu mm. muna son kuma uh, wato regulatory authorities wato wanda suke suke suke um, kula da irin wa'annan al'amura na shan magani da tabbatar da magani yana aiki muna son su kuma su ci gaba da aikin su su karbi wannan daga hannun su je su duba su ga yaya abin yake shi wannan bawan Allah ya karya doka saboda akwai dokar da ta saka akan cewa in dai za ka yi gwaje-gwaje na magunguna ba kawai haka ne za ka ɗauko magani ba kai ta bawa jama'a kana ta gwaje-gwajen ka da ba da tabbas sannan kuma ka ka ce kana da maganin da zai warkar da cuta kamar hijabi da cutar mara ce ya je ya ta yi amma wannan cutar hijabi kowa ya san mutuwa ake akai da yawa sun mutu saboda abalaka wani wani wani malami da ya faɗa haka shekarun baya. Amma menene ke kawo babban cikas gurin magance wannan cutar gaba ɗaya? babban cikas saboda yadda kwaya cutar take ne tana canzawa da yawa abin da ake kira mutation tana undergoing rapid rapid mutation wato life cycle ɗinta wato um, yadda take rikida mm. shi yasa ai maganin da ake sha na HIV ba guda ɗaya ba ne ana shan guda uku akalla guda uku wata class wato sun fito daga sashi biyu wato magunguna suna suna ana amfani da su ne saboda suna targeting din wato suna akwai fannin ne da aikin shi mm. Kwaya cutar take ne da aikin ta yawa to mm. sai kai sai kai amfani da guda uku ka hada su ko kuma in kai amfani da guda daya lantunan kwaya cutar za ta rikida eh, so wannan maganin guda ɗaya ba zai aiki. Eh ya take rikida ne so eh, mutation abin da ake kira mutation wato mm. akwai kamar eh, wannan arani mm. wato kamar kamar a ce sauro ne mm, akwai tsoron da aka samun masa maganin sauro bayan dan lokaci sai maganin sauron ya daina aiki wato ta saba da wannan maganin to abin da yake faruwa ke nan duk maganin da aka bawa bayan hijabi in dai ta ba da guda ɗaya ne kawai nan da nan ita kwayar hijabi ɗin sai ta saba da wannan maganin sai ya daina amfani to daga ƙarshe me zaka wani kira ne zaka yi ma mutane da sauran su masu nazarin waɗannan magungunan nan wani irin kira za ka yi musu babban kiran da zan yi wa masu gwaje-gwaje ba ma kamar masu gwaje-gwaje da suke um, aikin asibiti da wanda suke a jami'o'in shine um, duk abin da suka yi eh, suka tashi duk wani gwaje da za su su tabbatar cewar sun bi ka'idojin na gwaje-gwajen magunguna a je a tabbatar cewar ya maganin yake aiki kafin a bawa Um, uh, wato kafin a bawa mutane kuma an tashi bawa mutane a nemi izini daga abin da ake kira ethical committee yadda za a tabbatar cewar maganin nan in an ba da shi za a rinka bin wanda aka bawa a tabbatar cewar bai musu lahani ba mm. mu tabbatar, muna shirye um, mu haɗa gwiwa da wannan masu gwaje-gwaje na jami'o'i yadda gama jami'o'in za su bunkasa amma a tabbatar cewa duk abin da aka yi an yi shi akan ka'ida idan abu in aka yi shi akan ka'ida da tushe tabbas zai alheri amma duk abin da aka ce za a yi shi ba akan gaskiya ba to ko za a zo a samu matsala a kai to malam sani mun gode sosai daga bamu damar hira kuma ne lambu lambu da kai kai mai tuwa ma kun sa ni jijiya ba kun fi son ba mai da ya hangi sun wanki kowa su tura ta yi tsaf sai ya ta zaton yan birni ne can sai kaga ya ruga a guje sai ya gare su yana kuka yoni a Allah don minni kun saka ne kun kun kun izani kun ki kun tsamimi. Ko kuɗin ajiya bai samu ba. To mun gode sosai Maryam da wannan tattaunawa kai ma Alhaji Dr. Mamman Shata sai mu ce Allah ya maka rahama. Amin. Yawwa to a magana da muke yi kamar yadda muka ce za mu yi tare da ku masu sauraro. shin ta ina waɗannan mutane masu maganar sun samo maganin wata cuta da ta gagara ko kuma aka kasa gano maganin ta har zuwa yanzu a faɗin duniya ta hanyar kimiyya sai su ce su sun gano shin ta yaya wannan abu yake tasowa ne lambar da za a same mu ita ce alamar tarawa ɗaya sai biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar zan maimaita alamar tarawa ɗaya sai a sa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar lambar da za a same mu a kai kenan Usman. Mm, Maryam. Eh, yanzu nake duba Facebook Live ga mm. Sani Jume ya ce lallai hakan yana da babban illa ga lafiyar al'umma. Misali in ka shiga kasuwannin ƙauyukan mu zaka ji mutum yana eh, tallan magani mm. amma sai ya lissafo ciwuka sama da ashirin da sunan magani ɗaya duk yake eh. yi. A hakan kuma an sha kashe jama'a. Eh na ji ai Sabina ta kafin ta je an saurayin jama'a. Ga wani mun samu a yobe ta ce wai sunan maganin komai da ruwan ka. Komai da. Salamu <laughs> alaikum. Alaikum salam. Yawwa amma ɗan uwa ka rage rediyo ko ka kashe ta zai fi kyau. Yawwa ka kashe rediyonka in kana son mu ji ka. Na kashe kana magana da yalawal ne daga nan garin gasa ma garamar kuma ja kusko daga jihar Yobe. To ya lawal barka da warhaka me zaka ce game ta ina wannan abu ke tasowa ne mutane su fito su ce sun samu wani magani da duniya ta kasa samun shi. Eh muna jin ka. To oh, Wa alaikum da Alhaji Usman barkan ku da kokari. To barka da warhaka da wa muke magana. kai tsaye kuna magana da yaran nan ne Yusuf Mabalo da ke garin Lera Local Government Samina ka Kaduna State. Mabalo. <laughs> Mabalo. Eh Mabalo. Nickname din kenan Usman. Eh na rike ai ya yi. Kamar kai in aka ce Usman Usman sai an sa kabara nan za a gane. In ba haka ba sai a dinga wanne ne wai ka Usman din. Ka gani da an sa kabara shi kenan in ma yanzu ina cewa Yusuf Mabalo mata na mata riga ta sanni ne. to to Mabalo me zaka ce game da wannan masu cewa sun samu magani amma sai kaga duk abun birin birin ne ta sha ta ce sun ƙi zane sun ƙi su fidda mu yan mm. birni. Ai Usman wato wannan shirin naku na yau da gobe. Eh. Allah ya saka muku da alheri Allah ya saka mu wanda suka asasa ma wannan gidan. Amin amin. Mun wannan shiri na yau da gobe gaba ɗaya mu yanzu yara matasa ma a Najeriya gaba ɗaya. Mm. da hudu da rabi ta yi ko baka saurari 30 minutes ba za ka saurari 430 za ka fara sauraron ku. Masha Allah. Saboda duk inda yake mana kaikayi kuke ta sa mana. Eh. Kun gama shi mana gaba har kun koma bayan mu ma duk kuna shi mana. Eh, eh, Kamar yadda yanzu mu gwamnan mu Allah ya saka mishi da alheri amma game da wannan abu da ake game da abin da muke magana eh Usman za ka ga yawanci mutane na tafiya kawai suna tallan magani kai tsaye ba mai bincikan su ba mai ce musu komi ga hmm. a local government ana kallon su a state ana kallon su ba mai ce musu komai sai su zo su tare mutum duk maganin da ka kira za duk ciwon da ka kira za a ce mm. maka akwai maganin mm. in ma kana so ka gwada sai ka kira mutum lafiyan ka kalau ka ce ga wani ciwo da yake damun ka zaka ji kawai sun ce eh suna da magani eh. kaza kaza sai ka ji ka an ce maka eh gaba ɗaya ƙarya kirkiri kana ji kuma mutane su shiru mm. kuma gwamnatin ƙasa na ji ba su ce kuma ya kamata a yi a ƙarshe saboda lokaci ga wani aleja duk mutumin da bai da lafiya ya tafi kawai likita ya gwada shi To mun gode sosai bari mu je mm. Niger. Wane ne a Niger? Ibrahim ne daga jihar Niger. To Ibrahim barka da jimirin jiran mu ga eh, to me zaka ce? Lafiya lau. Yawwa. Yawwa. Wa alaikum salam. Yau kana jin mu ko? Yawwa me zaka ce game da masu maganan cewa sun gano magani kaza kamar yanzu wannan da muke magana a kai a ce an gano maganin HIV wani duniya kuma bata gane shi ba kai ka ce ka gane ko ba a san ta ina ka ba ka gane ba. so abin da nake so ga wayanda suke wannan abun ina so in sun samu irin magani haka na su neman kuma mm. a bincika magana don wayansu da gaske suke mm. wayansu kuma sun zo su yi 419 ne amma an su tunu sun zai wurin gwamnati gwamnati za ta bincika an da gaske suke sha tabbatar da abu mm. Oh, su je a tabbatar. Ba maganin da babu. sai dai kawai sai dai Allah bai sa mun same shi bane kun ba ba kafin ciwo ya zo magani na nan to mun gode sosai Ibrahim mm. bari mu je Yobe Yobe mm. Mm. to mun rasa yobe amma kin ga maganar da Ibrahim ya ce ba a kika ka samu magani ba eh. amma in ka samu ba wai ka zo kawai ka ce ka samu magani ka sai ka ce ka samu gwamnati yau sai a bi tsarin ko wasu da ka gano a tabbatar gaske ne a a sahihiyar hanya ce sannan sai gwamnati sai ta zo ta faɗa to ga yau ban ne hello ai rediyon nan ba za ta wa alaikum assalam mm. sunana ismail ne daga nasarawan toto to mala ismail me ra'ayinka game da batunmu na yau kana ganin yan najeriya ba su ga irin masu samun wannan magani amma ko za ka dan rage karar eh, rediyon ka to shikenan bari rage mm. na ce ra'ayina shine ba mm. Allah ya albarkace mu da itatuwa da dama a wannan kasa. so lalle wasu za su iya samun magani kamar haka amma ya dace a ce hukuma masu duba irin To mm. ya katse. Ayya, shi ma dai amma duk da ya katse din daga Yobe ne ko? Ya ce mm. hukuma ya kamata su misali in mutum ya ce ya gano hukuma sai ta bada ko mm. kuma ta ce ga tsarin da za a bi sannan ina ga abin da Amma wasu suke cewa kamar me yasa ana awai kamar raina mu ake a eh, Najeriya. Ai ya ce Najeriya ba su da baiwar gano kaza. Eh, maganin cuta kamar AIDS da aka eh, ya gagar mutane da yawa. duniya ba. Amma kuma kamar yadda aka ce ne ta ina aka bi. To, alaikum. to ya mun rasa shi mm. to ga wasu sakonnin fa barin dan mm. karanta wani Usman Ji Jibrin Funto ya ce yauwa yau da gobe an zo wurin ka je kauyuka <laughs> ka ga yadda ake kai kin kai mara lafiya ko mai mm. haihuwa asibiti ya sa gwamnati ta kara kirkiro hanyoyin wayar Allah ya sa gwamnati ta kara kirkiro hanyoyin wayar da kai salamu alaikum dangane da samun magani eh a ce wani ya samu magani hakika abin da ya kamata a ce idan an samu magani ko hukuma ne ya kamata ta yi bincike a kai saboda babu wata cutar da Allah ya saukar da ita ba tare da an saukar maganin ta gabaninta. To kace mai sunanka? Muhammad Nasir Adamu. To Muhammad Nasir mun gode sosai. Daga garin Lanzaidara Zolo Kalgan ne. To mun gode sosai Malam Muhammad. Usman ba nake cewa. Ah, hmm. wannan ma ministan lafiya ma jiya ya fito ya hmm. karyata magana wannan magana eh. farfesan nan eh dan wai hmm. farfesan ma ka sani ai eh, yawa ina ce in ce miki ko ce ka dan na na baka labari da zan ba eh eh farfesa ne farfesa eh, na me shi na me bincike akan ah, Eh, na eh. wannan likitan dabbobi eh likitan dabbobi eh, ne veterinarian doctor ba eh oh farfesa likita ne amma na dabbobi eh to fa to shine kuma sai a gano HIV kuma gashi kan mutane take salamu alaikum wa alaikum salamu malam usman na'am da wa muke magana kana magana da rabi'u musa zaburansi daga nan zaburan ta karamar hukumar kaugama a jihar jigawa ta mm. najeriya to malam zaburan <laughs> barka da haka. To in na zaburo Malam Usman a hakikanin gaskiya. Mm. Hakikanin gaskiya. Lafiya ne. Eh, yawa eh, ina jin ka kace bangaren misali ka dauki bangaren magungunan nan mm. gaskiyar magana akwai kwaba sosai da ake yi kuma akan samu masu kyau to mm. amma matsalar ma'anan ita ce ya kamata duk matsalar da ni da zan wa gwamnati mu ma yan gari muna da aiki To. Duk lokacin da muka ga mutum ya zo ya ɗaga magani ya ce magani ashirin yake yi mm. to mu kara shi daga hukuma. Ko kuma mu kawar da kan akan wannan magani. To mm. amma ba za mu ɗauka ba ita kuma mm. hukuma ita ya kamata ita ma ita za ta fara gaggawa amma mu ma yan gari me yasa muke tsaya. me yasa muke sai wato in an bi ta barawo abu ta mabi sawo shine ra'ayi na malam Usman daga Rabi'u Musa Zabaransi daga nan Zabaran ta karamar hukuma to ina godiya mun gode ma Rabi'u Musa ai Usman din ma ya samu mm-hmm. ko ba ce malam ba mm-hmm. <laughs> ai Usman ai ka sani mutane eh. kila ka gani mm. kowa kana kana fama da rashin lafiya kana neman mm. samun waraka to ka ce barka gwada ka gani magana da kika eh. ta zo daidai da ake cewa wai in macije sare ka kai wajen tsamma ka gunto ko kuma in ka fada ruwa aka miko ma takobi sai ka rike to shi sa in ka ga magani ga wani to na karshe da eh. zamu dauka assalamu alaikum wa alaikum salam daga ya wuri geshe malam ango malamin makaranta ya wuri to malam ango barka da warhaka yawwa ya aiki lafiya lauto bari mu baka kai ma kamar dan kusan minti daya ko rabin minti a ah, me zaka ce game da abin da muke tattauna gaskiya gaskiya gaskiya haka ne hmm. ni dai fata na anan shine ubangiji Allah ya kare mu da duk wasu cututtuka da su fadin duniyar nan amin amin mun gode sosai sannan kuma ina kira ga hukumomi da sa ido game da wasu masu magunguna barkatai. Eh, ina da kyau a sa idanu saboda wani za a ga yana tsallan magani amma bai san ma mahimmanci wannan abu yana ɗibuwa ne kawai na haɗe-haɗe ce eh ga maganin abu kaza ga maganin abu kaza. To mun gode sosai da fatan gwamnatin ko kuma hukumomi za su sa ido. ne. Haka ne. <laughs> Ga uh, Kabir Alasa ya ce irin mm. waɗannan mutane ya kamata a zane su idan an kama su. Allah sarki a dai <laughs> nuna musu hanya. <laughs> In ana rufe ɗan kaɗan ya aikar ta zo kan kawai. To ai shi ne ya ce Allah ne ya eh, sauke. Amma a mutu a mm. Facebook live fa ana ta bin mu mm. akwai wani ma ya ce irin waɗannan mutane kamata ya yi. Oh shi ne da wanda ke karanta kenan eh. sai wani ce barkanku da war haka da fatan za ku tashi lafiya mm. mun gode sosai to eh. maryam kusan ce kin san duka duka abun yana da lokaci in shirin ya zo karshe dole sai ki ga eh. muna ta nada tabarmi <laughs> sabina sannu da hada mu da masu waya <laughs> sannun ku ai mun samu masu eh, bugowa da yawa gaskiya lokaci ne bai bada ba sai sai hakuri to yanzu kan dole ai mi sallama duka duka amma kar a manta ku a dinga bin mu a shafin mu na biyo ya hausa.com ko kuma a facebook ma da twitter haka yake to maryam da safinatu dole anan zan yi sallama da ku da masu sauraron sai kuma wanda suka yi wa taron dangi akan facebook live ɗin wato adili toro jarmai da kuma shi kan shi solomon a julie leathers gresham jama'a ita ce ta haɗa mu da ku a cikin shirin sai kuma injiniyan mu na yau linus usman ahmad kabara ne a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya ba masu wasanni ba ta kyale ba 'yan wasan kwallo ba ta wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su share